هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال shine wanda yake nuna muku walƙiya ya haɗa muku tsoron tsawa da shi da fatan samun ruwan sama kuma shine mai samar da hadari cike da ruwan sama mai yawa